Wata majiya daga rundunar sojojin Sudan ta faɗa wa murya Amurka cewa an yi wa shugaban ƙasa Omar albashir bashir ɗaurin talala, yayin da sojoji da shugabannin siyasa ke tattauna yadda za su yi sauyin gwamnati. Rahotanni sun ce hukumomi sun rufe babban filin saukar jiragen sama, sun kuma kama jami'ai da shugabannin sojoji da aka yi imanin masu goyon bayan Omar albashir ne. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya fitar da rahoton da ke cewa sojojin Sudan sun afkawa hedkwata jam'iyyar albashir ta NCP. Ya zuwa yanzu dai mai magana da yawun jam'iyyar bai amsa wa murya Amurka ba kan wannan batu. Dabban masu zanga-zanga sun fito kan tituna a Khartoum suna murna suna faɗin cewa suna goyon bayan sojoji. Fatima na daga cikin masu zanga-zangar kuma ta ajiye 'ya'yanta kan bakin titi yayin da motoci ke ta busa ƙararrawar mota domin nuna goyon bayansu. سمعنا Ta ce su ba ɓeraye ba ne kamar yadda gwamnati ta musulta masu zanga-zangar su zakuna ne kuma ba za su bar kan titi ba har sai sun ji sanarwar da jami'an sojoji za su yi. Tabbacin cewa an sauke shugaban mai shekaru 75 na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da gidan talabijin mallakar gwamnatin Sudan ya sanar da cewa sojoji za su yi wata muhimmiyar sanarwa Waƙoƙin kishin ƙasa kenan da ake ta sakawa a gidan talabijin da rediyo yayin da 'yan ƙasar ke jiran sanarwar da za a yi. Rundunar sojoji sun ajiye dakarunsu a wasu yankuna masu muhimmanci a birnin, ciki har da ma'aikatar tsaro inda masu zanga-zangan ke zaman dirshin tun ranar Asabar. Ana kyauta da tsammanin mutanen da ke goyon bayan shugaban ƙasar Sudan za su yi zanga-zangarsu a yau Alhamis, amma hukumar tsaron Sudan ta ƙi ba su izinin yin gangamin. Alamar juyin mulki ta farko ta zo ne lokacin da sojoji suka yi aron gama da jami'an tsaron gwamnati da aka aika su tarwatsa zanga-zanga. Tun ranar goma sha tara ga watan Disamba ne aka fara gudanar da zanga-zanga kan karancin abinci da man fetur, daga nan kuma ta koma ta neman shugaba Albashir ya sauka daga kan mulki.